rukunan girman kai sun tabbata hadisin abdullahi ibn mas'ud wanda imamu muslim ya rawaito cikin sahihu muslim mazala sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr manzala sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda akwai daidai da ƙwayar zarra na girman kai a cikin zuciyarsa la yadkhulul jannata to wannan ba zai shiga aljanna ba sai Abdullahi bin Mas'ud yace ya Rasulullah inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah jamilun yuhibbul jamal al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas wato abdullahi ibn mas'ud yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda akwai gwargwadon ƙwayar zarra na girman kai a zuciyarsa to wannan ba zai shiga aljanna ba sai wani mutum ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum fa yana so ya ga rigarsa mai kyau takalminsa mai kyau wato wannan shine girman kai ka sa riga mai kyau ka sa takalmi mai kyau wannan shine girman kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal a'a ka sa riga mai kyau ka sa takalmi mai kyau wannan ado ne kwalliya ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah yana so yana son ka yi wannan abu ne mai kyau sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara menene girman kai sai ya ce baƙarul haƙƙi wa gamɓun nasi baƙarul haƙƙi imamun nawawi cikin riyadu salihina ya ce ai radduhu wa adamu ƙabulihi min ƙa'ilihi rashin karɓar gaskiya da mai da ita gaskiya ɗin daga wanda zuwa ga wanda ya faɗe ta da rashin aiki da ita da karɓarta wa gamɓun nasi da kuma raina mutane raina wanda ya faɗe ta ce kai wannan kai ka isa ka gaya mun ni da nai shekara kaza ina da awa ni da nai kaza waɗannan ƙananan yara su za su gaya mun gaskiya to wannan su ne rukunai guda biyu na girman kai baƙurul haƙƙi ƙin karɓar gaskiya wa gamƙun nasi da kuma raina mutane raina wanda ya gaya maka gaskiya ɗin kaga ai bai isa ba ai bai isa ba wannan wane ne shi wannan ya isa ya gaya mana ya isa ya ce mana kaza a yan uwa musulmi wato abin da nake so dan Allah mu nutsu ina so dan Allah mu nutsu saboda mu fahimci wato waɗannan saƙonni masu muhimmancin gaske wato topic ɗinmu babu daɗi babu ragi wanda muka ɗauka muna magana a kansa shine wannan magana ta Dr. Idris ba mu da wata matsala da shi ina so almajiransa su kwantar da hankalinsu ba mu da wata matsala da Dr. Idris babu wani abu da ya haɗa mu da shi a al'amuran duniya ba mu haɗa neman aure ba ba mu haɗa sana'a iri ɗaya ba ba mu faɗa a kan filoti ba mu faɗa a kan wani abu na duniya ba ba abin da ya haɗa mu da shi babu wata rigima da ta duniya da ta haɗa mu da shi bare mu masa hasada ko kuma mu ƙullace shi ba abin da ya haɗa mu da shi maganar da muke yi shine wannan magana ta Dr. Idris ta ci karo da aƙida ta ahlus sunna ta ci karo da wani ginshiki cikin ginshiƙan aƙidar ahalus sunna wannan ita ce maganar mu babu daɗi babu ragi babu abin da ya haɗa mu da shi babu abin da ya haɗa mu da shi saboda wato mabiyansa wasu da suka ruɗe suka kasa karɓar gaskiyar da muka faɗa sai suke cewa ai wato mun ga Dr. Idris yana da followers wai muna masa hasada akan followers ɗinsa to wallahi tallahi ba ruwanmu da followers ɗinsa <coughs> ba ruwanmu da mabiyansa ba kuma wani abu nasa na duniya da muke masa hasada muna maganar addini muna maganar addini kun ji topic ɗinmu saboda naga ana ƙoƙarin a mantar da mutane menene topic ɗin ana ƙoƙarin a mantar da mutane wai akan ma me ake magana mutane da dama yanzu sun ma rikice sun manta ma menene ake magana kansa to kun ji topic din barin sake dawo da jama'a amma kuma kuna ɓata lokacin waɗannan azzaluman shugabanni kuna kare su har kuna cewa wai kar a zuga mutane a ɗauki makami za mu zuga har kuna cewa kar a zuga mutane su ɗauki makami ya ce za mu zuga za mu zuga in dai azzalumi ne jahili maziyaci in za a iya shi a kauda shi to ya kawo sharaɗa ya ce in dai azzalimi ne ja'iri in za a iya kauda shi a kauda shi kama yadda ya faɗa a ɗauki makami barin sake maimaitawa akwai wanda suka ce su ba su ji inda ya ce a ɗauki makami ba amma kuna kuna ɓata lokacin ko waɗannan azzaluman shugabanni kuna kare su har kuna cewa wai kan a zuga mutane a ɗauki makami za mu zuga har kuna cewa kar a ziga mutane a ɗauki makami ya ce za mu ziga jama'a wannan shine topic ɗinmu babu daɗi babu ragi shi ya sa ma na ƙi yin gaba na tsaya iya nan biyan yanda aka yi ƙoƙari a canja min a topic na ce a'a aka kawo min tallan abin nan inkarul alami ko za mu yi munazara akan in inkarul alami na ce a'a aka ce zanga-zanga na ce a'a aka kawo abubuwa da dama a sauke ni daga kan wannan topic ɗin da shi Dr. Idris ya faɗa na cewa za su ziga a ɗauki makami a yaƙi azzaluman shugabanni in dai azzalumai ne ja'irai ya halatta a ɗauki makami a yaƙe su jama'a wannan shine topic ɗinmu wallahi tallahi ba abin da muke masa hassada na al'amuransa na duniya da al'amuransa na followers ɗinsa wallahi duk ba abin da muke masa hasada. ba abin da muke masa hasada. Allah ya ƙara masa Allah ya ƙara masa Allah ya ninka masa abin da muke magana shine wannan magana ta Dr. Idris a ziga a ɗauki makami a yaƙi shugaba in dai ja'iri ne azzalimi ne wannan ya ci karo da aƙida ta ahlus sunna ya ci karo da wato wani ginshiki rukuni wani rukuni cikin rukunan aƙida ta ahlus sunna ya gwamza karo wannan magana ta da Idris tana rusa aƙida ta ahlus sunna jama'a ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah cikin majmu' fatawa mujalladi na hudu ni abin da nake so kenan da Idris ya koma mana wannan fage na ɗauko littafi da karantawa ni abin da nake so a warware matsalar nan da shi kenan ni abin da nake so a warware matsalar nan da shi kenan ka ce ba sai an ɗauki littafi ba ɗan fodiyo azzaluman shugabanni ya yaƙa ka ga littattafan almajiran ɗan fodiyo ga littattafan abdullahi na gwandu ga littafin abin nan ga littafin ɗan gidan usmanu ɗan fodiyo infaqul maisur sun tabbatar cewa su kafirai suka yaƙa ba azzalumai kawai ba shehu usmanu dan fodiyo ya yaƙi kafirai ne ba azzalumai kawai ba amma maganar ka ta cewa ana ɗaukan makami a yaƙi shugaba in dai azzalumi ne ja'iri ne a ɗau makami a kau da shi wannan shine topic ɗin mu jama'a idan ya zama ina da hujja da dalili to haramun ne ɗaliban Idris da followers ɗin Idris haramun ne ku biye wa malaminku akan abin da na fi shi hujja na fi shi dalili ko bai da hujja bai da dalili haramun ne saboda followers ku followers ɗin Dr. Idris ne ku ba followers ɗina ba ne in na faɗi gaskiya ku ajiye abin da na faɗa na gaskiya ku bi Idris akan abin da ya faɗa na cewa a ziga a ɗauki makami a yaƙi a zaluman shugabanni har gashi 'yan Boko Haram sun fito suna ƙarfafar ita wannan magana ta Dr. Idris har suna cewa ma za su karɓi faɗan 'yan Boko Haram jama'a ku tuna min zan danna muku bidiyo na 'yan Boko Haram inda suke nuna cewa sun karɓi wannan faɗa tsakaninmu da Dr. Idris su za a ci gaba da wannan rigima da su suka fito suna tabbatar wa al'umma cewa shugabannin Najeriya arna ne mushrikai ne babu musulmi babu musulmi ko ɗaya da yake shugabancin Najeriya da zarar ka karɓi shugabanci a Najeriya to ka kafurta ka fita daga addinin musulunci yanzu saboda Allah jama'a kun yi mana adalci idan kuka yi zaton za a yaɗa wannan muguwar aƙida ta khawarijanci da boko haram in kuka yi zato kawai cewa za mu yi shiru saboda Allah kun mana adalci saboda Allah kuma mana adalci a faɗin Najeriya wani malami ya fito ya kare wannan aƙida ta ɗaukan makami da yaƙar shugaba in dai ja'iri ne azzalimi ne yadda Dr. Idris ɗin nan ya faɗa in kuka yi tunanin za mu yi shiru ai ba ku mana adalci ba shekul islam ibnu taimiyya mujalladi na hudu majmu fatawa a shafi na 444 ibnu taimiyya ya ce mazhabu ahlil hadis ya ce tafarkin malaman hadisi fahimtar ahlus sunna da aƙidar su tarkul khuruji bil qitali alal mulukil buga. rashin yin tawaye ko rashin ɗaukan makami da yaƙar azzaluman shugabanni wannan shine tafarkin ahlus sunna shine aƙidar su shine abin da suke kai ibnu taymiya yace wasabru ala zulmihim haƙuri suke yi da zaluncin su yace wasabru ala zulmihim ila an yastariha barrun aw yustaraha min fajir mujalladi na hudu mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da arba'in da hudu shafi na ɗari hudu da arba'in da hudu ya ce kana mazhabu wali haza kana mazhabu ahlil hadisi saboda haka aƙida ta ahlus sunna ta kasance tarkal khuruji bil qitali alal mulukil bugha rashin yin fito na fito da azzaluman shugabanni wasabru ko wasabra kana mazhabu ahlul hadisi as-sabra ala zulmihim da kuma hakuri da zaluncin su ila an yastari habarrun aw yastaraha min fajir har lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai kawo ɗaukinsa har lokacin da Allah zai yaye wa al'umma zaluncin waɗannan shugabanni azzalumai amma wannan magana ita yau Dr. Idris yake fassara ta da sunan ɗaurewa a zaluman shugabanni gindi duk wanda ya ce aƙidar ahlus sunna shine rashin yaƙar azzaluman shugabanni da haƙuri da zaluncin su yanda nan ibnu taymiya ya faɗa to kaga ibnu taymiya shi ma ɗan uwanmu ne ɗan madakhila yana cewa kana mazhabu mazhabu ahlil hadisi tarkal qital tarkal khuruj bil qital ala al muluk al bugha was sabr ila an yastariha barrun aw yustaraha min fajir ibnu taymiya yace aqidar ahlus sunna rukuni daga cikin rukunan aƙida ta ahlus sunna tarkal khuruj bil qitali ala al muluk al bugha shine rashin yakar azzaluman shugabanni wa sabra ala zulmihim kuma aqidar ahlus sunna ita ce haƙuri da zaluncin azzaluman shugabanni hatta yastariha barrun har bayan Allah su samu hutu au yustaraha min fajir ko Allah ya kawo lokacin da za a samu sauƙi da rangwame na shi wannan fajiri Allah ya gaba da shi a samu sauƙi nan, ibnu taymiya ibn taymiya a majmu'u fatawa a juz'i na 28 a shafi na 179 ibn taymiya yana cewa min al-ilmi wal adl al ma'mur bihi ibn taymiya yace daga cikin ilimi da adalci al ma'mur bihi wanda Allah da manzansa suka yi umarni da shi as ala zulmil a'immati wa jawrihim yin haƙuri da zalincin azzaluman shugabanni da rashin adalcinsu Ya ce kama huwa min usuli ahli sunnati wal jama'a ibnu taymiya ce kama yanda hakan yake daga cikin rukunan aqida ta ahli sunnati wal jama'a wa kama amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ibnu taymiya ce kama yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi haƙuri. Eh, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da haƙuri fil ahadisil mashhurati anhu a cikin hadisai mashhurai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi Ibn Taymiyyah a mujalladi dai na 28 a mujalladi na 35 a shafi na 12 Ibn Taymiyyah ya sake cewa wa amma ahlul ilmi wa dini amma kaga malamai masu ilimi da addini wal fadli masu falala da mutunci a idan al'umma fala yurakhisuna li ahadin fi ma Allahu anhu ba sa bawa wani dama cikin abin da Allah ya haramta ba sa bawa wani dama su ba wani kofa ya saba wa Allah min ma'siya min ma'asiyati wulati al-umuri wa ghishihim wal khuruj alaihim biwajhin min al-wujuh yace ba sa bawa wani dama ya saba wa shugabanni ko kuma ya musu tawaye ta wata fuska cikin fuskoki yace kama qad urifa min adati ahli sunnati wad dini qadiman wa hadisan wa min sirati ghairihim ibnu taymiya yace kama yanda wannan magana sananniya ce a maganganun ahlus sunna ƙadiman wa hadisan a da da yanzu malamai sun tabbatar da wannan aƙida ta ahlus sunna sun goyi bayanta sun tabbatar da ita wa qala rahimahullah ibnu taymiya ya sake cewa cikin littafinsa al-istiqama a juz'i na ɗaya a shafi na 32 ibnu taymiya ya sake cewa wa min usuli hadha mawdi ibnu taumiya ya ce daga cikin ginshiƙai da ake magana a wannan a wannan mawdu'i anna mujarrada wujudin baghi min imamin aw ta'ifatin la yujibu qitalahum bal la Allahu akbar Allah ya kan ibnu taymiya ya kai rahama kabarinsa ibnu taymiya yace daga cikin ginshiƙai da rukunai na aƙida ta ahlus sunna anna mujarrada wujudin baghi kasancewar shugaba azzalimi ne iyakacin kasancewarsa azzalimi min imamin a samu zalunci daga wani shugaba au ta'ifatin ko wasu mutane la yujibu qitalahum wannan baya wajabta cewa a ɗauki makami a yaƙe su bal la yubihu ibn ya yace zaluncin shugabanni baya halatta a ɗauki makami a yaƙe su yadda dr idris ya faɗa zaluncin shugabanni baya halatta a ɗauki makami a yaƙe su yace bal minal usulin lati dallat alaiha nusus ibn ya yace daga cikin rukunan aƙida na ahlus sunna daga cikin ginshiƙan aƙida waɗanda nassoshi na ƙur'ani da hadisi suka tabbatar annal imamal Jairar zalima lallai shugaba ja'iri az-zalimi yu'maru nasu da sabri ala jawrihi ibnu ya ce, ana umartar mutane su yi haƙuri ala jaurihi akan zalincinsa, wa zulmihi da zalincinsa wa baghihi da zaluncinsa wala yuqatilunahu ba a umartar mutane su yaƙe shi kama amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bidhalika hadisin yace kama yanda manzon Allah sallallahu da kansa yayi umarni da haka a cikin hadisin da ya fa ya fa kirga haka ibnu taymiya cikin minhajus sunnan nabawiyya a mujalladi na uku a shafi a mujalladi na uku a shafi na 391 ibnu taymiya yace ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة ابن تيمية يتي أبن يكي مشهوري عقيدة أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف ابن تيمية يتي أهل السنة باسا غنيا حالتا أدوكي مكامي أياكي شواغبني wa in kana fihim zulmun ko da waɗannan shugabanni azzalumai ne kama dalla ala zalika al-ahadithu sahihatu al-mustafidatu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya yace kama yanda hadisai masu yawa waɗanda sun fi a kirga suka nuna haka ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu je ibn al-qayyim ibn qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ɗalibin Ibn Taymiyyah cikin littafin Sahabil Arwah ila Biladil Afrah yace wa qad zakarna fi awwalil kitabi jumlatan min maqalati ahli sunnati wal hadith mu abin da muke so kenan muna jin daɗin wannan harka muna jin daɗin harka ta a ɗauko littafi a dinga jan baƙi ana karanto abin da malamai suka rubuta wannan shine muke ganin mafita duk lokacin da aka samu saɓani amma rikita al'umma da haifar da hayaniya da tarzoma a kasa gane ma me ake tattaunawa a kai ka ɗebo wancan ka zuba ka ɗebo wancan hayaniya ka zuba wannan shine topic ɗinmu Dr. Idris wannan shine topic ɗinmu Dr. Idris babu daɗi babu ragi sai mun gama da wannan topic har zancen madakhila wane ne da wane ne tare da cewa Malam abdurrahman daga Ghana Malam abdurrahman daga Niger Allah ya saka masa da alkhairi ya ja hankalinka yayi ma nasiha cewa abin da kake faɗa wai ƙungiya madakhila ya gaya maka cewa ƙarya ne ba wata ƙungiya madakhila ka ji tsoron Allah ka daina wannan magana yayi ma nasiha to alhamdulillah duk da ka nuna masa cewa baka karɓi nasihar ba amma mun ga akwai alamun akwai alamun ka karɓa ɗin kama yadda nan gaba zan zo in yi bayani amma mu abin da muke so shine wannan tafik ɗin namu wannan tafik ɗin da muke magana a ɗauki makami a yaƙi shugaba in dai ja'iri ne Azalimi ne yanda da ta idris ya faɗa wannan maganar ta ci karo da wani rukuni cikin rukunan aƙida ta ahlus sunna wannan shine maganar mu ibn al-qayyim cikin hadil arwa ila biladil afra a shafi na 289 ibn al-qayyim al-jawziya yace wa qad zakarna fi awwal al-kitab ibn al-qayyim yace mun fada a farkon littafi jumlatan min maqalati ahli sunnati wal hadith ibn al-qayyim yace mun koro wato aqidu na ahli sunna mun ambace su a farkon wannan littafi allati ajma'u alaiha abinda ahlus sunna suka ijma'i akai kama hakahu al-ash'ari anhum kama yanda abul hasan ashari ya nakalto daga ahlus sunna wa nahnu nahki ijma'ahum yace mu ma za mu nakalto ijma'in ahlus kama hakahu harb ibn isma'il al-kirmani kama yanda harb ibn isma'il al-kirmani ya nakalto anhum daga ahlus sunna bi lafzihi da lafazinsa qala fi masailihi al-mashhura harb ibn isma'il al-kirmani ɗalibin imamu ahmad yake cewa hadhihi mazahibu ahli al-ilmi ashab asar athar ahli sunnati al-mutamassikina biha al-muqtada bihim fiha min ladun ashab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila yawmina hadha harb ibn isma'il al-kirmani yace ga aƙidun ahlus sunnah tun daga zamanin sahabban manzon Allah Allah ya ƙara musu yadda har zuwa yau din nan duk wanda ake koyi da shi a magana ta aƙidar ahlus sunna da tafarkin su zan koro maganganun su don ku ji abin da ahlus sunna suka yi ijma'i akai yace wa adraktu man adraktu min ulama'i ahlil hijaz yace na riski wanda na riska na malamai cikin maka da madina wa sham da sham wa ghairihim alaiha da wasu su na wasu garuruwan alaiha na same su akan wannan aƙida faman khalafa shay'an min hadhihi al duk wanda ya saba wa wani abu cikin waɗannan rukunai na aƙida ta ahlus sunna aw ta'ana fiha ko kuma ya soki wata aƙida cikin waɗannan akidu na ahlus sunna au aba qa'ilaha ko ya aibata wanda ya kudirce wannan aƙida ta ahlus sunna fa huwa mukhalifun mubtadi'un to wannan ɗan bid'a ne karkatacce kharijun anil jama'a ba ahlus sunna bane za'ilun an manhajis sunna ya fita daga tafarkin ahlus sunna wa sabilil haqqi da tafarkin daidai qala yace wa huwa mazhabu ahmad yace wannan abu da zan lasafto shine aqidin imamu ahmad wa ishaq ibn ibrahim sune aqidin ishaq ibn ibrahim wa abdullah ibn makhlad da Abdullahi ibn Makhlad wa Abdullahi ibn Zubair al-Humaidi sune aqidin Abdullahi ibn Zubair al-Humaidi Shaykhul Bukhari wa Sa'id ibn Mansur da Sa'id ibn Mansur wa ghairihim da wasunsu kaman jalasana akhadha akhadhana kaman jalasana akhadhana akhadhna anhum al-ilma wa kana min qawlihim kaman jalasana ko kaman jalasna wa akhadna anhumul ilma wa kana min qawlihim yace kama waɗanda muka haɗu da su muka karɓi ilimi a wajensu daga cikin aƙidunsu sai ce, wallin ƙiyadu, liman wallahu Allahu amrakum la tanzi yadan min ta'ati yace ji da biyayya ga duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi jagoranci da shugabanci la tanzi yadan min ta'ati kada ka zare hannunka daga yi masa biyayya la takhruj alaihi bi sayfika hatta yaj'al Allah laka farajan wa makhrajan kada kai fito na fito da shugaba har ran da Allah ta'ala zai sa ma maka mafita Allah ya kawo maka ƙarshen zaluncinsa wala takhruj ala sultani kada ka yi tawaye ga shugaba wa tasma'u wa tuti'u ka ji ka yi biyayya la tankus bai'atahu kada ka warware mubaya'ar da kai masa faman fa'ala zalika fa huwa mubtadi'un duk wanda ya aikata haka to dan bid'a ne mukhalifun mufariqun lis sunna wal jama'a ya fita daga sahu na ahlus sunna ya zama dan bid'a wa in wa in amaraka sultanu bi amrin fihi bi amrin fihi lillahi ma'siyah falaisa laka an tuti'ahu albatta yace amma in shugaba ya maka umarni da wani abu na saban Allah to bai halatta kai masa biyayya ba laisa laka an takhruja alaihi wala tamna'ahu haqqahu kuma kasancewar ya umarce ka kai saban Allah din ba zai baka damar kuma ka yi fito na fito da shi ba amma dai ba za ka yi masa biyayya cikin saban Allah ba yace ibnu hajar al-asqalani ibnu hajar shi ma yace wa qad ajma al fuqaha ibn hajar yace malamai sun yi ijima'i. ala wujube, ta'ati sultan al mutaghallib wajibi ne a yi biyayya ga shugaban da ya zo ya kwace shugabanci da takobi Waljihadi ma'ahu kuma za a iya yin jihadi ma tare da shi wa anna ta'atahu khairun min al alaihi kuma rashin yi masa tawaye shine mafi alkhairi sama da a yi masa tawaye lima fi zalika min haqni dima'i wa taskini dahma yace saboda wannan shine abin da yake wato tsare jinin musulmi kuma shi ke tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali hakanan a sheikh muhammad ibn salih al-usaimin shi ma yake cewa shi ma ibn usaimin cikin liqa'atul babul maftu a mujalladi na goma sha tara shafi na arba'in da biyar ibn al yake cewa wa kadhalika min al-usul allati la yakhtalifu fiha ko minal al lati allati yakhtalifu fiha ahli sunnati wa ahli al-bid'ah Alal, khuruj ala al-a'imma ibn al yace daga cikin ginshikai na aƙida waɗanda 'yan bid'a da ahlus sunna suka samu sabani bangare ɗaya ahlus sunna ɗaya ɓangaren kuma 'yan bida'a? al-khuruju alal a'imma yiwa shugabanni tawaye yace fal haruriyya haula al-khawarij kharaju ala imam al-muslimina wa kaffaru wa qatalu wastaba'u dima al-muslimina zuwa ƙarshen abin da ibnu usaymin ya faɗa siddiq hasan khan rahimahullah shi ma yana faɗa cikin littafinsa wato qatfu samar fi bayani aqidati ahli al-asar yana cewa fa'alam anna jumlata ma alaihi ashabul hadisi was idan muna maganar aqidar ahlus sunna a dunkule sai ya ce ya rauna du'a aimmatil muslimina suna ganin a yi wa shugabanni addu'a ta alkhairi bis sala a yi addu'a Allah ya shirye su wasadat Allah ya datar da su wan nasiha lahum a yi musu nasiha wa li'ammatihim da sauran gama garin mutane wala yarawna alaihim wala yak wala yukhraju alaihim bisayf Siddiq Hassan Khan yace ba a yin fito na fito da shugabanni da takobi da haka jama'a maganganun malaman da muke da su suna da yawan gaske duka suna nakalto ijma'i suna nakalto cewa yaƙar shugaba ko ɗaukan makami da yin fito na fito da shugaba ba fahimtar kowa ba ce idan ba wato mu'tazila da khawarij ba ibnu abdul bar a cikin at-tamhid juz'i na 23 shafi na 279 ibnu abdul bar abu umar kenan yace wa ila munaza'ati zalimil ja'iri zahabat tawa'ifu min al-mu'tazila ibnu abdul bar yace zuwa ga a ɗauki takobi a ɗauki makami a yaƙi azzalumi ja'irin shugaba wannan shine abin da mu'tazila da kuma ɗaukacin khawarij suka tafi zuwa gare shi ibnu Babba Tal ukburi ibnu babba ibnu babba a cikin aljami shi ma yana cewa wa nahnu al'an asharhu wal ibana cikin asharhu wal ibana ibnu batta yana cewa wa nahnu al'an zakiruna sharh as-sunnati wa wasfaha yace zamu gaya maka aƙidar ahlus sunna da abinda ahlus sunna suka yi ijma'i wa mahiyafi hiya fi nafsiha mu gaya maka menene aƙidar ahlus sunna a karan kanta wa man ladhi idza tamassaka bihi al-abdu wa bihi summiya biha menene aqidar da idan ka kudirce ka bauta wa Allah da ita za a kira ka ahlus sunna wastahaqqat dukhula fi jumlati ahliha da wannan zaka cancanci alasabta ka cikin ahlus sunna yace wa ma in khalafahu aw shay'an minhu dakhala fi jumlati fi jum fi jumlatin min ibna min ibna'i min ibnahu Yace menene kuma abin da idan ka saba masa ka wa ahalus sunna akan wannan za a lasabta ka cikin 'yan bida'a ya ce wa zakarnahu wa hazzarna minhu ibnahu wa zakarnahu wa hazzarna minhu menene abin da idan ka faɗa za mu aibanta ka mu ambace ka mu tsoratar da mutane daga sauraron karatunka da kuma wato wato karatu a wajenka min ahlil bid'i wa zaigi mulasabta ka cikin cikin yan bida'a karkatattu mimma ajma ala sharhiha lahu ahlul islami mu ambato maka abin da eh, malaman musulunci suka yi ijma'i wa sa'irul ummati da daukacin al'umma mun ba'atha Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallama ila waqtina hada tunda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa lokacin mu wannan summa ba'da zalikal kaffu wal qu'udu fil fitnati sai yace duk lokacin da fitina ta taso daga cikin aqidar ahlus sunna rashin shiga cikin fitina yace la takhruj bis sayfi alal a'immati wa in zalamu ibnu battah shi ma yace la takhruj alal a'immati bis sayfi wa in zalamu kada ka yi fito na fito kada ka yi tawaye ga shugabanni da takobi wa in zalamu ko da ko sun yi zalunci ko da azzalimai ne ibnu abi zaidin al mai risala kenan shi ma yake cewa wa mimma ajma'at alaihi al-ummatu min umuri diyana wa min as-sunan allati khilafuha bid'ah wa balala sai ce wa sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimin wa kullu man waliya min amril muslimin an ridan aw an ghalaba fashtaddat wata'atu min barrin wa fajir fala takhruj alayhi jara aw adala Allahu akbar Abu Ja'far al-Tahawi Abu Ja'far Abu Ja'far tahawi shi ma yake cewa ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وندعو ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم to jama'a in dai wannan abin da muke karantawa shine abin da yake rubuce a cikin aƙidar ahlus sunna yaya za a yi jama'a su yi tunani cewa Dr. Idris zai fito ya rusa wannan ginshiki ya rusa wannan rukuni na aƙida ta ahlus sunna kuma wani ya yi zaton za mu ja baki mai shiru ai ba zai yiwu ba abin da yasa na dawo da mu jama'a na gane ƙoƙarin amantar da mutane mai muke magana kai an tafi can ana shirme ana maganar wai an yi gorin kuɗin mai wani ya kira waya a ba shi da kuɗin mai ya ce da Allah Dr. Idris ya tura masa kuɗin mai zai zo zai kare tauhidi Dr. Idris ɗin ya ce ya tura masa kuɗin mai da ya zo ya ƙara tura masa to kaga duk ana ƙoƙarin amantar da mutane menene tofik ɗin <laughs> ana ƙoƙarin amantar da mutane menene tofik. ina wata muna fahimta an fito wannan ya ce wallahi tallahi ni dai ba ni bane ni ba ni aka turawa ba shi kuma ya ce shi dai ya turawa wani akwai wanda ya kira ya turawa to kaga wannan duk manta wa mutane hankali ne saboda Allah wannan shine topic din mun zo mu ji cewa wa aka tura wa kuɗin mai wane ne da zai taso daga Kano bai da kuɗin mai sai da Dr. Idris ya taimaka masa yanzu saboda Allah wannan shine topic din da jama'a suke so su saurara wannan shine abin da mutane suke so su ji ya aka yi saboda Allah wannan shine abin da yake da muhimmanci a wajen mu. wannan shine abin da yake da muhimmanci kawai in ka tura wani kuɗin mai yanzu kuma kake ganin kana jin haushinsa kawai ka kira shi a waya ka ce ya dawo maka da kuɗin man wanda ka tura masa shikenan an raba faɗa menene kuma na tura wani kuɗin mai wannan yana ban tura masa ba kaza da kaza ai duk wannan ba topic bane kawai ka kira shi ka ce masa na lokacin da zaka zo ka kira ni a waya ka ce in tura ma kuɗi na tura maka dawo min da kuɗi na shikenan an wuce wannan mu yanzu addini shi ya dame mu aƙidar ahlus sunna ɗinnan mu shine damuwar mu wani ya zo ya yi wa aƙidar ahlus sunna giɓi wani ya zo ya rusa ya ɗauki makami ya rusa wani ɓangare na aƙida ta ahlus sunna wannan shine abin da ya dame mu wannan shine abin da ya dame mu wannan muke magana duk magandan faɗa ba wai nakan faɗa ne da ra'ayi ko ban da dalili ba duk magana fara sai na yi tunani a kanta sai na tanadi hujja na ba wai na kan faɗi magana ne zo in nemi hujja ba sai na nemi hujja tukun na kan faɗi magana saboda in ta taso ma ko abinda zan dan kare kaina kada ka wannan magana ba gyara cikin ta haka na faɗa eh za mu zuga a yaƙi a kun ji ya ce babu kuskure a cikin maganarsa za a ziga a yaƙi a zai ziga a yaƙi a zaluman shugabanni to ta Idris yanzu ba wannan muke nema ba za ka iya karanto mana wannan aƙidar taka a wani littafi na ahlus sunna za ka iya ɗauko wani littafi da ya yi bayanin aƙidar ahlus sunna ka karanto mana wani aƙida taka ta cewa za ka ziga a yaƙi a zaluman shugabanni wannan shi ne kawai abin da muke so amma a zo a fidda mu daga topic a koma zancen madakhila ni na je gidan shakrabe wani ɗan Kuwait wani balarabe ne dan kuwait ya raka ni wallahi tallahi din raina wa mutane hankali ne wallahi tallahi din raina wa mutane hankali ne ka kasa magana kan wannan ƙabiya ka kasa kuma cewa ka karbi gyaran da aka yi maka ka tuba abin da ka faɗa aƙida ce ta mu'tazila ta khawarij ka tuba kana zagaye ɗalibanka suna zagaye da kai 'yan amshin shata ɗalibanka marasa tsoron Allah ɗalibanka marasa tsoron Allah suna zagaye da kai duk abin da kai kake yi ba ba ba abin da suke iya magana a kai ‘yan amshin shata ne su ‘yan amshin shata ne duk inda ka nausa suna biye da kai suna tsoronka ba za su iya gaya ma gaskiya ba ka rusa aƙida ta ahlus sunna sai dai ma su baka kariya idan an ci gyaran ka suna zaune sai dai su baka kariya saboda in ma ba su yi magana sun baka kariya ba to za ka iya ɗaukan wani mataki a kansu saboda kai kake abin nan sponsorin ɗinsu kai kake ba su a jari kai kake taimaka musu kai kake sama musu abubuwa na sana'a da harkokinsu na yau da gobe saboda haka duk wanda bai fito ya taya ka faɗa ba ko da baka da gaskiya ƙiri-ƙiri ka rusa aƙida ta ahlus sunna amma saboda waɗannan ɗalibai naka ba sa tsoron Allah saboda ba sa tsoron Allah 'yan iskan gari ne marasa tsoron Allah suna goyon bayanka a kai saboda ɗan abin da suke samu a gindinka saboda ɗan abin da suke samu a gindinka na abin da suke samu na duniya ƙiri-ƙiri kuma wai har yau da ta Idris ya kasa dawowa ya karanta wa al'ummar da suke sauraronsa ina ya samo aƙidar a ziga a ɗauki makami a yaƙi a zalumin shugaba E, ka ce kana kan aƙidar abinda ba kai ba har yanzu har yanzu ka zo ka karanta wa mutane ina ka samo aƙidar ba sai na nemi hujja tukun kan faɗi magana wannan magana ba gyara cikin ta haka na faɗa eh za mu ziga a yaƙi a zalumai. ba gyara a cikinta ba zai gyara ba zai ziga a yaƙi azzaluman shugabanni a ina ka samo wannan a ina ka samo wannan ni fa abin da ya dame ni kenan wallahi tallahi duk ba abin da ya dame ni a kes din nan idan ba wannan ba kuma duk yanda aka yi kokarin a sauke ni daga nan ni fa ina nan a maganar da nake yi kenan a ina ka samo wannan aqida ta mu'tazila nuna mana inda ka samo ta aqidar ahlus sunna a ina ka samu wannan maganar ibnu taymiya ya ce ƙarya kake yi wannan aƙida ce ta mu'tazila ta khawarij ibnu abdul bar ya ce ƙarya kake imamu nawawi ya ce ahlus sunna sun yi ijma'i ƙarya kake dr idris abubakar al-ismaili ya ce ƙarya kake ibnu batta ya ce ahlus sunna sun yi ijma'i akan sabanin abin da abin da ka faɗa ƙarya kake yi abul hasan ibnu battal ya ce ƙarya kake yi Siddiq Hassan Khan ya ce ƙarya kake Abu Usman Sabuni ya ce ƙarya kake da ta Idris Qiwamu Sunan Asbahani ya ce ƙarya kake a'a Ibn Qayyim al ya ce ƙarya kake Imam Tahawi ya ce ƙarya kake Ahlus Sunna sun yi ijma'i akan haƙuri akan zaluncin azalumin shugaba da rashin yiwa wa shugaba waye da hujjar cewa azzalimi ne ba a yi wa shugaba ta waye sai ya fita daga musulunci sai ya kafirta to amma abin mamaki abin dariya jama'a kun san abin da ya faru sai 'yan boko haram suka zo suna karfafar wannan magana ta dr idris wallahi tallahi kuma wai ɗaliban dr idris suka ɗauko suna postin ɗin matasa 'yan boko haram da suke kafurta shugabanni wai sai ga ɗaliban Dr. Idris sun ɗauko suna fostin suna musu godiya wai tun da dai an bawa Dr. Idris kariya to ko aƙidar Boko Haram ce za a yaɗa ta kafirta shugabannin Najeriya a yaɗa wannan aƙidar ji gaskiya ne cewa idan baka ganin wannan zargi ne mai nauyi shi ina roƙon mutane alfarma don Allah don girman Allah su taya mu shiyaran din wannan bayani wannan alfarma ce nake nema akan a taya ni da shiyaran din wannan bayanin da zan yi don saƙon ya isa zuwa ga wanda nake so isa zuwa gare shi wannan saƙo ne zuwa ga baffa hotoro adam zubair baffa hotoro a ah, lallai na ci karo da gayyatar da yake wa Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi akan ya zo su yi munazara su tattauna su yi muqabala akan abin da ya shafi al-khuruju an wulatil amr ma'ana fita daga ɗa'ar shugabanni ma'ana irin waɗannan shugabannin waɗanda ba ƙur'ani ba ne ba sunna ba ce suke tafiya akan ta'a suna tafiya ne akan mazhabi mazhabi kufri mazhabi na kafirci suna tafiya ne akan tsarin da ba na Allah ba ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ah, suna da sabani da dakta akan cewa waɗannan shugabannin shi dakta yana ganin ba su bane waɗanda Allah da manzansa suka yi umarni a musu biyayya shi kuma kokotoro yana ganin fita daga da'ar waɗannan shugabanni ma hawarijinci ne wannan gayyata ya tura dakta a jama'a wannan da kuke gani na san shi ya san inda nake ya san gidana ya san makarantata shekara kusan biyu da rabi da suka wuce wannan yaron da yake magana dinnan daga silaja yake ɗan silaja ne shekara wajen biyu da rabi da ya wuce sun zo nan su uku shi da abokansa su uku suka ce abin da ya kawo su nan jihar Kano kama wani biki ne ko suna da wasu ‘yan uwa ko ɗaurin aure da ya kawo su na manta hakikanin abin da suka ce ya kawo su amma dai sun zo wajen wasu ne ziyara suka ce to da suka zo nan hotoro sai suka tambaya ina ne gidan bafa hotoro ko ina ne unguwar su bafa hotoro to da haka har suka samo gidana suka yi sallama na fito na sauke su a cikin makarantar mu na sauke su cikin makaranta ta muka zauna bayan mun gaisa suka ce min daga silaja suke kuma ga abin da yake tafa da su sun zo wajen yan uwansu ne amma sun so su kawo min ziyara na yayi maraba da su bayan sun huta sun ci abincin dare da sauransu kada a ce na yi musu gori sun ci abinci da daddare lokacin an yi sallar isha ina kyauta zato to daga nan bayan mun gama cin abinci tare da su sai suka ce min a'a akwai abin da yake tafe da su suna da wasu tambayoyi da suke so su tambaye ni na ce to bismillah sai suka fara ɗauko min shibuhohin su Muhammad Yusuf aka fara zancen gwamnati da cewa lokacin Buhari shine shugaban ƙasa wai Buhari ma musulmi ne ko arne aka fara aka fara ana ta yi to alhamdulillah cikin makaranta ta ne sai tashi in je maktaba in je laburari in ɗauko littafi in buɗe musu a karanta in suka kawo wata maganar in koma in ɗauko littafi in buɗe musu in suka faɗi wata maganar in ɗauko littafi in buɗe musu har muka gama zaman dai a ƙarshe suka rasa hujja suka rasa dalili na sauke su a nan makaranta ta nan suka kwana da garin Allah ya waye na zo muka wato da safe muka karya muka karya mu da su da safe bayan mun karya suka ce mun malam Allah ya saka ma da alkhairi gaskiya ka bayyana mana kuma muna godiya sosai amma akwai mu a silaja akwai wani mu ko akwai mu za mu zo maka da sunan in dai ka iya tattaunawa da waɗannan malamai namu kai rinjaye a kansu wato suka ce za su zo da malamansu in dai na iya rinjaye akan waɗannan malamai nasu to shi kenan za su karɓi abin da na faɗa za su tabbatar wallahi tallahi billahi allazi la ilaha gairu wallahi haka muka yi da waɗannan yara wallahi tallahi jama'a ina rantse muku da girman Allah billahi allazi la ilaha gairu wallahi tallahi abin da ya faru tsakanina da waɗannan yaran kenan 'yan silaja abin da ya faru tsakanina da su kenan suka ce to za su koma wajen malamansu a silaja za su zo da malaman wato suka ce in dai na yi rinjaye a kan malamansu to za su karɓi abin da na faɗa kuma shi kenan sun gamsu da bayanan da na yi musu da karatun da na yi musu wallahi tallahi jama'a tun ranar ban sake ganin su ba ban sake wato da ke yara ne marasa tsoron Allah da ke yara ne marasa tsoron Allah kun ji abin da suke cewa wai sun karbi faɗan da Dr. Idris za su shigo mu tattauna cewa shugabannin Najeriya arna ne ko musulmi ne in dai mutum ya yi shugabanci a Najeriya to ya zama arna al'umma kama yadda wannan yaron ya fito jama'a da Allah a yi haƙuri muna ɗan fama da da matsalar network amma bari mu yi ƙoƙarin canja da masa bulala dubu a maka bulala ɗaya kuma ka kauce a guje eh? ga magabata sun mutu a kurkuku kai sau ɗaya sau ɗaya ka koma gidan rasul jarima sau daya sau daya a ga wanda ya isa na dan maiduguri dan maiduguri ya isar kun san in ni ne wannan babin an rube shi a ne ni ne yawa kai ba da ziyara daga ina kake maiduguri garin shehu na san da zuwa alan wasu halin na dawa ta ci gaba ne tun da aka yi kadiyar iyaka na abu da iyaka na sa'i 1000% ta kara ci gaba ba ma 100% ba to alhamdulillah haka ne wani ma ka yi faɗa wala ta ci gaba sau dubu ba ma 100% ba kara yaɗuwa da awata yi to alhamdulillah akwai matasa da suka dauki alwashi za su yi da'awa irin tawa a rike sana'a yawwa na biyu eh, masu juriya gaskiya ne kai mutum kurku sau ɗaya ya zo ci zaure bar magana yana raki <laughs> na shek mun ji shi to in ci gaba eh a cigaba bismillah mun ji abin da to a to abin da zan ce a nan wannan shine gaba uku nake so in yi magana akan wannan magana na farko ya yi magana akan kai da da ka tsaya a maka bulala dubu ka yi haƙuri amma bulala ɗaya da rikita ka ka yi baya ka kama hanya kuma ka tafi gidan ra'asul jarima sannan kuma mai tambaya ya yi magana cewa akwai waɗanda suka yi kururuwan da su yi wannan da bi wannan tsarin da'awan amma ba za su iya ba sun fara kamar sun tsaya a tsakiya ba su iya ba sannan in ka lura da kuma gaban da aka yi magana cewa ya kamata masu da'awa in za su yi su nemi sana'a to bari mu sharhi a ƙarƙashin wannan na'am na farko ni na fi shi jarumta shi ya sani eh? na fi shi jarumta shi ya sani abinda na yi a kan da'awarsa bai taɓa yi ba kuma ba zai iya yi ba hmm. da'awarsa tun da aka yi ta ba a taɓa samun wanda ya bata gudumawa ɗari bisa ɗari kamana ba kuma ban ce ba za a samu ba amma yana wuya sarki zaki wannan kamanin ita ce kamu na ƙarshe da aka yi min wadda ta fi shahara ah, amma a zo na saboda shi ba? na ba so ɗaya kama ka saboda shi ba kenan ba so ɗaya ba shi ma ba zai iya kirgawa ba shi ne ya yake izgili akan haka shi ne yake izgili akan haka sarki zaki tun kafin a kashe wani babban nan jami'an tsaro da ake yin su wai sas to sai aka zo zamanin buhari aka yi eh, abin nan muzahara aka yi abin nan menene zanga-zanga cewa a ɗauke sas sai aka yi wani abin da ake ce masa n sas an kawo ƙarshen su to lokacin sas suna nan sun sha zuwa su ɗauke ni su tafi da ni a kan da'awar shi wannan malamin akwai time ɗin da sun gayyace ni suka ce sun an kira aka kawo ni wannan wajen nasu akan da'awarsa shi ɗin hmm. wadda da'awa ce wadda take cike da kurakurai kuma kurakuranta ta samu ka fita inda gaskiya ce awar, da mun zauna har mu mutu hmm. akan wannan da'awan an gayyace ni sas ba su ɗaya ba su bi ba an kai ni kotu akan wannan da'awan ba su ɗaya ba na'am cid na shige ta ni ko in yi hudu ba ina sauka a kira ni a ce ana gayyata na dss sun kikkiraye ni ba ɗaya ba ba biyu ba har ta can baki mun yi da su na'am akan shi Idris dai akan shi akan aka shakka ka a aka kama ni a sa ya sani DSS sun kakkama ni eh. ni na je na je DSS sun gayyace ni suka yi maganan batanci a kansa na tashi na ta can baki da su a wajen ba ɗaya ba ba biyu ba har suka gane in sun gayyace ni ba sa zage shi wata rana na ogansu ya zo ya faɗa ya ce bai kamata ku gayyace shi ku kuma ku zagi shugabansa a idanunsa ba ba daidai ba ne ya ce ni in kun zage ni in ya zage kun ya zage ni a idanunku za ku ji daɗi ya yi musu faɗa hmm. a kansa shi da yake wannan magana shi wannan malamin ya sani cid sun sha gayyata na bai ma sani ba su je in wuni su sake ni in dawo banda wanda zan je in kwana sai dai ba su taba wulakanta ni ba sai wannan karon ne aka sa ni a cikin amma amma a gaskiya inda kai masa wayan na baba duka ka bi bayan sa kan wayan na baba duka ashe da almajiransa suke wannan magana yana kan mimbarin hutuba da ya na'am ana saurara ko su da shi ya kamata ya hana su ya nuna musu ah, ba daidai bane wannan bawa Allah ba na ce in dai kai masa waya na baba duka da almajiransa cikin masallaci suke wanga magana da ya kamata ya hana su wurin tambayan da suke yi ya kamata ya ce musu a ba daidai bane ba ku san tsakanina na da afa kalla ba da ya kamata ya gaya musu haka to ai zan zo kan waɗannan su ma almajiran maka bayani kana magana ne da ahali ɗan gidan masanin gidan kuma wala uka mithlu kabir. a kansa na bata da dukkan malaman cikin jihar bauchi sai da kai ga duk wani malami yana tsoron ya yi masa raddi domin in ya yi masa raddi zai ga wani yaro na ƙasa da shi ya zo yana masa raddi shi ya yi shuru ba shi ke yi ba ni nake sai da ya kai ga dukkan malaman jihar bauchi abokan ubana ne kamar yadda shi ma haka din ne to amma sai bai zamanto suka kishi cewa duk duniya ban san wani mutum mai daraja ba ba in ganin kowa da gashi sai shi kaɗai malaman kano na bata da su dan shi malaman sakkwata na bata da su dan shi na gombe na ko'ina da kasani a najeriya na kai musu martani dan dalilinsa wannan magana da yake din me yasa duk wancan wuyan da aka bani din ban canja ba ina kurkuku 'yan siyasa sun je su ja hankali na in bar shi a cire ni dan dalilinsa na ki sauraron su a tambaya a kurkuku haka ya farko bai faru ba a kurkukun nan an je ana ƙoƙarin a gana da ni na ce na rufe chapter na ganawa da kowa in ba mutum ɗaya ba na hana kowa sanadiyar irin wannan duk dan dalilinsa lokacin da nake cikin kurkukun nan an kai ni ina cikin cell. kafin ma a saka ni a cell, an kama ni na farko sakantin da su kama ni da aka yi 'yan sanda gidana suka taho da motoci yanda aka je gidansa sai dai motoci na ba su kai nasa ba amma ni motoci wanda aka zuba su a bakin hanya kafin ka tsallako gidana da masallaci na motocin da aka saka na jami'an tsaro a bakin hanya a jere a jere kamar an zo kama ɗan ta'adda haka aka zo aka sako da wata farar moto suka zo suka ɗauke ni dukkan dalilinsa kaga maganar gare kake yi wallahi ba mu taba yi da kai ba amma kaga maganar da kake yi nan an turo min hoton na gani hatta kama ka da aka ka anko a baya aka rike ka wasu yan sanda biyu CID biyu wallahi na da hoton na gani gaskiya kake faɗi wallahi na gani to duk dan dalilinsa ne da aka kama ni kama ni da aka yi dan dalilinsa kama ni da aka yi dan dalilinsa din nan da na shiga cikin wato ainihin eh, wajensu ba su wulakanta ba su ci mutunci na ba amma an gayyace ni manufar a razana ne saboda bayi da wani duk duniya almajirin da zai fito baya jin tsoron kowa ya bashi kariya in an kama shi yayi hudu ba mai zafi yayi wa'azi mai zafi cewa a sake shi a yi free din shi babu dukka ba wanda ya iya magana duk almajiran da kaga suke magana babu wanda ya ishe wannan maganan kuma dukkan su munafuntansa ma suke dukkan su munafuntansa suke zan iya kawo hujjoji da yawa wanda yake tabbatar da haka din shi ma ya sani wanda duk kake kake gaske wannan maganan munafuntansa suke ba su iya haka ba shi ma ya sha gaya min cewa bayi da almajiri na gaskiya kamana kuma ya sha faɗa a mimbari cewa gashi nan yana abbato a kaina kowa daga gan shi wannan ne, ka bar almajiran da su guguwa ne ta iyaka na abu da iyaka na sa'in ta kawo su bana magana a kansu kamar wani yaro da yake magana da bakwa hotar kwanan nan ban san shi ba shi ma ɗin bai san shi ba wani yana nan ana ce masa wai Dr. Jamilu yawwa ba dakto ne. malam bai san shi ba ya shigo shigowar rana ne kawai shigowar rana ne ba almajirinsa ba ne. malam bai san shi ba shi ma bai san malam ba ni ne na ɗauko bidiyo a lokacin iyaka na budo iyaka na sa'id ka san shi ya shiga cikin wani yanayi yana buƙatar taimako yana buƙatar a taya shi raddi a ya shiga cikin wani yanayi da a kama shi da a yi kaza eh, a eh. lokacin ne duk wanda ya yi hudu ba ya taimaka masa sai an an kawo masa sai ji daɗi ya neme shi kira shi to a lokacin shine kaji muka yi wannan magana ka ji dalili kenan ni na kai masa ma bidiyo din wannan dalili ba Allah ya yi magana ne yanzu ba ba wanda ya san kamar shi eh, wannan eh, shigowar rana ne wallahi ba wanda ya sani ashe shigowar rana ne wallahi tallahi ba almajirin shi bane bai san shi ba sai iyaka na abu iyaka na ba don kai wannan magana ba kaga na farko duk jama'a yawanci ana ganin cewa yawanci ni dai ni ba ni ciki shi da kanshi ya sani yawanci ana ganin cewa kai kai masa laifi kai kai masa butulci haka ake gani ba don kai wannan bayani sa'an eh. na biyu kuma ana ganin cewa kaban kai matsoraci ne akan haka to amma duk hmm. ashe ba wanda ya san cewa ba so ɗaya ba so biyu ba so uku an sha kama ka akan waɗannan ababa ka saka kan mun bari a kama ka da wasu ababa ba wanda ya san haka kuma ni a abin da mu muke mm. faɗa ciki ne da ya san ya san wannan ababa duka an kakkaba aka saboda shi to ashe da almajiransa malami ya tsaya kan mumbari yana kutuba yana yana wasu maganganu kan mumbari ma mimbarin juba bai kamata yi ba amma shi almajiransa suka ɗauko wanga magana ashe da ya kamata ya hana su ce musu a ku banni ni da hafa kallon su kana da almajiri na ya ban mu mu masu suka mu mu amma su gabansa bai kamata ya bara yi ba inda ya san haka to ai sarki zaki duk da dai maganganun kan yana yankewa amma na fahimci wasu abubuwa abin da nake cewa a nan shine wannan da kake fahimta duk wanda za ka ji an ce wani almajirin shi wani almajirin shi ya zo ya faɗi abin da aka koya masa a wajen ƙarya ne ba wani almajirin shi ba wani duk ba wani babu ya faɗi abin da aka koya masa a wani zaure a ina kawai iyakaci wasu sun zo wannan wajen nema sun zo ne ba don komai ba saboda su zo su yi suna a ɗan tallata su a kansu su kuma gina nasu da awa su yi gaba kuma ni da kake kallo tsakanina da Allah nake yin wannan da'awan kuma tsakanina da Allah a lokacin nake yi ina ganin cewa za ta kai ni aljanna ne kuma ana ina kallon cewa na zo ne in yi aikin Allah kuma mm. aikin Allah na tashi a lokacin mm. billahi la ila illa wa shiga na kurkuku ya mun amfani dan ashe da awar ba gaskiya take tafiya ba na yi tunani na karance karancen littattafai na gane a da kuskure kake yi kenan na wato sai shigan ka kurkuku ya gane cewa ya sai ta ka ta ka gane cewa a da a da kuskure kake yi kenan to jama'a ina gani lokaci ya kai neshi neshi ka ji shan kafa kalla ko <laughs> to alhamdulillah alhamdulillah jama'a shek kafa kalla ya dan tafa da wuri kaɗan insha Allah duk sati za mu zo da shek kafa kalla karatunsa mai take ah, ya sunan shi nan eh, tauhidi a karantarwar shak ibn taymiya wai tauhidi a karantarwar shak ibn taymiya shak abakallah wai ana shirka da yawa shi da suna wai tauhidi yau tauhidi shi a ce maka wai a raba ka da ɗan wanka musulmi wai kana ganin wani musulmi ne a ce wai tauhidi in kana tauhidi duk kuma da kana wai kai a ganin kai kana ganin shi wai shirki wai kai kana ganin shi dan bidiya wai bai kamata ku yi halaka wai tauhidi ya hana maka wai to shine ne shek afa Allah ya gaya mana wai a annabi sallallahu alaihi wasallam shine san san ashe wannan ya janyo su yawancin su suka shigo musulunci amma yau a ce maka wata kai mu'amala da wani domin kana ganin ɗan bida ka kai wa mu'amala da wani domin kana ganin ɗan kaza ne to yanzu wani irin kyakkyawan mu'amala ce ke kun sauka wani ya shigo musulunci wanda bai da duka shek afa kalla ya yi gaba ke ta Allah duk da duk da za mu zuwa cikin afa kalla suna cikin kashi yana ci na mu ɗauki na yi mutane biyu kawai insha Allah in shan yana na matsala assalamu alaikum shek shek ina gani matsala matsalar network shek afuwa kalla wai shigarsa kurkuku ya ya taimaka masa sosai ya sai tashi ya iya ya abin da sai wuna dariya da shi haka ne ai wasu abawa shi zai zama history ya riga ya wuce eh ne shinkaji shakafa kalla ni ma magana shakafa kalla din nan wallahi na yadda da shi na yadda da wannan magana mu'amalanka da mutane ya kuma kawo muna hadisai akan wayannan ababa a ah, Allah callers ya kuri shak ya samu matsalar network assalamu alaikum Eh, kola ko da ke malam ya samu matsalar network kawo ya dawo ah, kola ya sunan gargar na ke kira wa alaika salam kola ya sunan gargar na ke kira kola ya kuri tsaya tsaya tsaya tun da malam ya dawo ah, malam ah, malam yana jin malam na tare da mu ko na ina ji aha to jama'a insha Allah duk sati wannan kaɗan kenan malam ya buga kaɗan kenan malam ya taɓa kaɗan kenan duk sati za mu zo muku da karatu akan haka tauhidi a karantarwar shak ibn taimiyya kamar kan da shak afakallah yake faɗa wai da yawa shirme ake yi ah, da sunan tauhidi saboda mu'amalanka da kyakkyawan mu'amalanka da wanda ma ba musulmi ba balle dan wanka musulmi yana iya janyo shi <coughs> shigowa ta hanya na kirki shigowa hanya ta musulunci mu'amalar ka kenan kuma wai abin da shakkun ibn tabiya ya karantar kenan shi yasa zai karanta mana wannan littafi zai sa wannan littafi mai suna al-usul salasa ji shak afakan sa'annan shak afakalla ya tabo mana ababa da yawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kan kansa yau da hake ana ka mu'amala da wani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da mai turu yayi mu'amala da mushriki yayi mu'amala da gafuri ya yi ma'amala da kai duk gaba ɗaya, amma kyakkyawan ma'amalan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da su ya janyo su sun shigo cikin musulunci in ji shak afakallah shi